ma nan din me muke taimakon su min ata'i rabbika duka wani daga kyautuka kuwan su jin Kama kana ata'u rabbika mahfuz illa iyaka na hudu daga cikin daidai daidaituwa ma'ana akwai bambanci wa bayyana Allah azza wa jalla hikimatahu الله يبين حكمة في جعل الرجال قوامين على النساء هذا الله متعلن يا أخي من حسوك الزوال حسنا سنا ميكين سنا سوك متعلن سوك كاركيفو هنا جديد أما متعلن سنا لما فقط هم؟ أنا أه، أليه بأفعل مالي amma ga yadda ake tafiya sun tuni ga tsari ga aya ga hadisi haka Allah ya tsara rana haka mutane na dariya suna ce wata abin da mace za ta yi miji sai mace za ta yi irin da sai ne eh, ya hmm? ne kuma an tashi magana a gidan rediyon da kake ta masa kenan a karɓar na rabu aji muna fada yawa na fara samun gudu suka tafi yaki na rugurguzan kafofin wasu labarai kuma gaskiya ne duk abun da ake faɗi a kafofin wasu labarai duk mai jin kafofin wasu labarai kwakwalwar su ta rikici a gaskiya rikici don ko da misalin magana karatu ne to kakai karatu wurin mai ya mai tawarin kawon watsa labarai sai dai in buluga kake amma karatun addini ba za ka yi karatun addini wurin mai jin kawon mai jin labarai ba domin labaran na zai dinga neman ƙiba sai yana jiya kafin daidai da labarai Kaka <laughs> za ka yi da an fage ta kawai ya za a bai wuce shafin waya ya zo da kashi wuce da kashi ya sa a jaka ba ɗan gije ya sami su zai ai ma ya fi ƙarfin mu wani. wannan sarahatan ya kamata musulmai su san akwai abin da kana da iko kai maka da akwai abin da ba da iko akwai abin da ba ka da iko karanta zawa kake ko za ka karanta da aƙidar ka da sauransu amma an kashe wajen hukunci akwai masu zuwa su faɗa su ya za a yi wa'annan mutane an ci su saboda mu suna muwa mu ci su to idan muka yi su ina za mu kama mu koma wannan yan bokon da baka san inda suke ba ba za ka kama a cikin su musu duniya ce ta kai duniya ta ce an an ci gaba yanzu ai mu ci gaba muke ne kuma addini muke yi kuma addini muke ba ci gaban duniya muke yi ba ba mun da alamu da ci gaban duniya Kita duniya ce ke bi mu amma mu ba ma bin duniya hmm? to eh, shi ma mutum da wanda ake bin ba eh, wanda yake jin ana bin sa shekara kwas biyu kan shekara ta na yau ki eh, wannan gana in kai in yi tauraro ba za ka ji tauraro da ba يبين الله عز وجل حكمته في جعل الرجال قوامين على النساء ومنها أنه فضل في خصائص التكوين صنف الرجال أن يأتي في توجه سرور هلتا تنقل مدار Allah ya fifita maza a ga wani har wani amsa zai ba ka a ala sarkin nisa'i sai za ka samu wata matar kan yi karfe to ai wannan nadir nadir kula da ku a ce zallan maza su ja daga a ce su zallan mata su ja daga yi ko faɗa a kai da in mazancan suka kori matan nan ba sai gwani da ba hmm? ومنها آه، بالصفات التي تؤهلهم للقيام بالوظائف آه، آه، صنف الرجال على صنف النساء بالصفات أم في تمرد وصفوك التي تؤهلهم وند ذات تشنشن تدسو للقيام بوظائف الاجتماعية سيوان أيوكا زمن تكيوا غير الوظائف الاجتماعية sallafi ya ko bi hadisa ba zaman kewa wanda mata ke rike da ita ba amin dan zikar wata ifu alqawamatu fi dairatil afrati yuwa gida shugabancin gida ta tuntu da ake cewa mai gida uwar gida hmm? kuasa ce a gidan ya'ya ta kusa take kan kasan shi kuma nan shi ke da gidan قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ina gezo ne fara zuwa da tafsirin wannan aya waje da ka kayan da ke nan suna haƙo hmm. Obin eh. آیا با انجی بیانی گیا ایسی مالی شتیان خدا ایک ایسی کوئی دندی جاب نا سیما میں تفریر میں دعائی بردگئے سکالا الہا اولائی با میں تفریر ناشی قومت سے تروئی تو مکا تروئی تو مکا ایسی کا پیسنگی نا تروئی تو مکا ایسی ماشن تروئی تو حيّن الله عز وجل أنه فضل بعض الناس على بعض الرزق هو زي مساوانا أكيد دي دي أكي وانا تلقى دكتور ba ba ma kawon kaga ina wannan ba a wannan da nake ka abin da je kaza zai yi wanda tunda ya yi gada a wuri kaza ne ba zan yi a wuri kaza shi din ne ya girme ne jununun kun gaskiya wannan fa shine hauka ko kuma wani abu ne da kake dama ta bakin wancan ne a kaman an gaji da Allah nan neman yadda za a kashe shi ana zuwa wani abu da zai kasa na ce yawwa yawwa yawwa gaskiya ba gaskiya ba sai in abu ya fita na sai a dawo ke kawai dama na san za a yi haka to ana jiran wani gobe ya kullu an nema ake ta ko ina sai a karya Allah nan liyabluwahu mako don su jarraba su bi ma atahu وقال تعالى في سورة النحل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق Allah ji kan wannan ake aka yi kwamiti aka ce za a aka ce a cire yara masu sa baki a addini a cire su saboda haka na yanzu ba ka kunyar nan waye waye sai dai nake ce to ni yanzu yaro ne a cikin ku me yasa ku kasa ne a jika saboda na da wuri duk a cire irin mu daga fata to dole fa buge yi karatu ba a ba shi wani tun da ya eh, ba shi kuɗi gwargwado eh, sai sai to bayan yanzu gashi ni yaro ne a cikin kuka da koli. kuma ma in na faɗi magana sai koni ya da kawai don na da kuɗi kamar su wancan sun Allah ba su yi dole mu bi abin da suka faɗi tun da abin da suka faɗi gaskiya ne وهذا التفضيل والنفي في تمام من الأمور المشاهدة في واقع الناس walam yastati ayyu nizami ishtiraki duk wani tsari na gurgudu aw shuyu'i aw ghairihima iqamata tasawiyati su iya kafa daidaituwa bainan nasi fil rizqi hmm, gurgudu sune gurgudu sune gurgudu mulkin su hadaka shine ishtiraki kuma an yi tarayya da gwamnati mai eh, suna wani umma gurguru ɗaya ne hmm. ittihad shiyoyi wannan shiyan bashi bacci a nan in an dawo ana maraba ba a dawo ba a yi ta kafiya